wanda duk wanda ya lizimci karanta wannan addu'a da izinin Allah sihiri ba zai taɓa tasiri gare shi ba ma'ana ba za a mai sihiri ya kama shi ba ba za a mai wani asiri ta kama shi ko ta tasiri gare shi ba idan kuma a an riga an yi masa sihiri to idan ya lizimci karanta wannan addu'a da izinin Allah wannan sihirin zai lallace zai ɓaci a kuma kamar da yadda muka sani cewa za mu ga idan muka lura jama'a da dama suna fama da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da sihiri wani lokaci rashin lafiya ne an yi magani an yi magani kuma lalle a bisa ga alamomi na sihiri an tabbatar da wato wannan rashin lafiyar na sihiri ne don haka idan aka ga wannan alizamci wannan addu'a da za mu faɗa yanzu da izinin Allah za a samu waraka daga wannan sihirin wani lokaci matsaloli ne tsakanin miji da mata sai suna yawan samun saɓaɗi da yawan rigima ƙila a bisa fahimta da yadda aka ga al'amuran sihiri ne wannan addu'an tana da muhimmanci idan muka lizamce ta tabbas idan akwai sihiri a tare da mu zai lalace idan ko babu sihirin to ko da an mana sihiri in dai muna karanta wannan addu'a kulli yomin da izinin Allah wannan sihirin ba zai taɓa tasiri gare mu ba har wayo dai da sauran ma'amala ko ɓangaren kasuwanci da ake zargi akwai sihiri ta yadda al'amura suke lallacewa kuɗi baya tsayawa da sauran matsaloli idan ana zargin sihiri to a yi amfani da wannan addu'a tana da matukan muhimmanci wajen ɓata sihiri da kuma kariya daga wato sihiri. a kafin faɗi wannan addu'a ina roƙon arzikinku idan wannan shine karan farko da ka zo wannan channel tamu mai albarka ta alwahada afirkan tv ka duba da ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka rubuta subscribe da ja rubutu sai ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alaman ƙararrawa wannan zai sa muna sa sabon bidiyo mai amfani muna sanya sabon bidiyo da suka shafi magungunan gargajiya ko suka shafi lafiyanku za a sanar da ku za a kalli wannan bidiyo zai amfane ku mun gode Allah ta'ala saka muku da alkhairi a ba tare da bata lokaci ba kai tsaye zan karanto mana wannan addu'a ga addu'an kamar haka bismillahir rahmanir rahim Allahumma rabba Musa wa hasahu bi kalamihi wa hazama man kadahu bi sihirhi bi asahu wa mu'idaha ba'ada au ba'ada audin su'ubanan wa mulqifaha ifka ahlil ifk wa mufsida amal as-sakhirin wa mubtala kaidar ahalil fasad man kada ni bi sihirin aw bi durrin amidan aw ghayra amidin a alamahu aw la a alamahu khafahu aw la khafahu faqta min asbab samawati amalahu anni hatta turja'ahu anni ghayra nafizan ilayya wala darrin li wala tushammid bi inni adra'u fi usmatika min nuhuri adai fa kulli minhum mudafi'an ahsana mudafa'atin wa atamma haya karim wa kafini bi qudratika ma akhafu ajma'u wannan ita ce addu'an da ake karantawa domin kariya daga sihiri wato wanda ya lizamci karanta wannan addu'a sihiri ba ta yi tasiri a tare da shi ba idan ko an riga an masa sihiri zai lallace zan sake karantawa kuma za mu ɗora wannan addu'an a screen ɗin wannan wato bidiyo ku bibiya abin da muka ɗora so da ko da akwai kuskure mu wajen karatu ko ku duba rubutun sai ku karanta shi yadda yake zai taimaka a bismillahir rahim اللهم رب رب موسى وخاصه بكلامه وهازم من كاره بسحره بعصاه ومؤيدها بعد عود ثوبانا وملقفها افك أهل الافك ومفسد عمل الساخرين ومفتلا ومفتلا كيد أهل الفساد man ne bi sihirin aw bi durrin amidan aw ghayra amidin a'lamahu aw la a'lamahu akhafahu aw la akhafahu faqta'a min asbab as-samawati amaluhu anni hatta turja'u anni ghayra nafizan ilayya wala daran wala shamitin bi inni adar'u fi ismati fi nuhuri a'da'i fa kulli minhum mudafi'an ahsana mudafa'atin karim يا ne bi بقدرتك ma أخاف ajmau. wannan ita ce addu'an a takaice muna fata za ku ci gaba da kasancewa da wannan channel youtube tamu ta alwahada african tv za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye da suka shafi lafiyarku shirye-shirye akan magunguna na musulunci shirye-shirye akan magungunan mu na gida kar ku manta in kuna son ku rika samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wannan zai ba ku dama ku kasance da mu anan nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh